gyaran da sai ba wankan gaba daya to je ka kai ne eh, eh, kai a wannan kai da za to a yana ya haƙuri do Allah ne abin da ake ya haƙuri ya haƙuri abin da ba na so shi kenan mm, haƙuri ne da kira maka ya haƙuri bare na babba karo kai ya babu salamu alaikum girman ka a ina ciki na bayi ne kai ya ne zuwa ne mutumin yana amarya sai sai a kasuwa muka rabu da biyar to ai ni din ma da yanzu nake ta zan tafi gurin ka za ka yi min gyaran fuska me ya faru ne wannan ina cikin yaro ma na ka ya bai ai ba shi da hankali har abada yi fada da babban fada da yaro a'a ibro bai ibro eh ango ango yana ka kaso kaso kasuwa eh, eh, kudi zai bayar kaya na amarya amarya eh. ayyere ya ce ina so mata

je kana ka gudu ya haƙuri do Allah an wasan ne ba na san abin da ke mun haka ya haƙuri ya haƙuri abin da ba na so kenan mm, ya haƙuri ne da ke gaya maka ya haƙuri bare na babba ba ya ba ku ruwana ya haƙuri ba ku na assalamu alaikum naka ayyana jina ya bayi ne kai ya ne ruwa da gaya ba yana da yanayi wa amarya sai sai a kasuwa muka rabu da to ni ma da tafi gurin ka kai min gyaran fa me faru ne wannan ina cikin ma na bai ai ba shi da hankali har da yi da babban da yaro a'a ibro ibro eh. ibro ibro eh. kasuwa kasuwa kasuwa eh, kasuwa zai bayar kaya na amarya amarya amarya ayyere eh. ya ke eh. a wannan za ku da shi kai ba za ku da shi an magana na fice za da shi sun ga abin da ku da shi ku kyauta mai ba ina muku gaskiya ka amfani da abin da baka gani ba ko kuma fan ta duba lamarin nan dan wannan bane ina ganin tun gaba na yana faduwa gaba na ma daina faduwa wannan nan koma gida sai na ƙara so Allah zan zo fa za ka yi mun gyaran fuskar ba komai ne ma bai ba ma bai ba ka hankali ne ne sai mun hada mu da yara ka yi da manya ka zo laji ka shaka shan balla shaka shan wuta na zo kofar gidan ka za ka zaje ala ba ala ba kuta ka saba rushe mun rumfa ala ba ka mun ga mun ga muka yi mun kuwa fa rigima a ƙasa wanda suka ja ta ba su za ta sama ba yan kallo suna gefe kuma na gefe muke kai ka iya da wanda ya ciyo ba goma da ci daya alal misali ga turu nan duk ina gwana ka nuna ya lafiya kura da ma bare ce hauka ai ma ya kurma bare ga rake in ba rake zan ya ba gutsura a yanzu mutum da ne dan dan dan mutum da ne zai roki da kenan a kansa bare ka gani bare ka gani wannan ba ku gudura ba ba mutumin arziki ba bare ka mun bakin jiki eh, ba shi gutsura mutumin arziki a ki ce yara ka ta kore <laughs> waye gadan <laughs> amma da mm. ni kawai tunanin da nake wai in ya je mm. wani zai aka kwahe ne kai ya kamata ka ah. raka ta mm. kori kai za ka raka yi ya azancin ni zai to kai menene ne kuma walin amarya ya yi rakiya dai in dai ban dai gaskiya ake so a to ai mu bi ne waliyan amarya to babban walin ba hera kahi ba kai kenan <laughs> amma an ta aji a kai ni ne karamin wali a wajen kasafin kuɗi ne to wai nake ba kace me nake ba tunda dai duka kuku shi kai yana jin tsoron ka ba zai ma hayaniya ba nake wannan dakata mana

Fisherman North science. Sa. Wani sa. Eh. Sa. Sa. Wai da duk kana abin da ake faɗa? Wai yaya. Kasuwa na je na haɗa kayan tura gaba ɗaya ina nan yanzu. Yanzu zan je ni ɗauka zan ga amarya. Yau an gobe. Eh. Ta. Eh. Yayi kurma yana ban gida. Ya kana daki. Amma malam. ai gashin gama har gadon baya har abu ai kun je kun sai baki ni ne nan yanzu zan je Eh. ai ni na ranka ma irin shigar da zan masa kai dai karka je mata da kuma ka san wani abu kai da kanka yanzu ka ma sauya ba kamar da ba ai yanzu ma ka zuwa zan sauya na gode na gode ka fito a baturen sai ka furo ga baturiya ha yayi Mutumin no sai san kara sa eh. ya ka ba tarihi fa eh auren baturiya bakar fatar da ya shiga duniya kafafa kansa sai da idin dila musu ita ah. ka ga a najeriya ana ji da shi wajen kuɗi amma shi bai auri baturiya ba amma ibro ya auro to ai ka sai shi shiga ai duk dai abin da ya ka san mu a shi mun yi laifi a bikin nan eh. ba kai mata gora ba kuma wallahi inna inna eh? taka ka bara fa ita garma ba ita eh. ba kai mata kura sai ta faɗa ta ce wato yanzu abin da shakkiyanci a yi abun ƙasa da ƙasa ta ce ita da ma mun zo magana bikin nan jirgi za ta bara da a ɗauko yanzu wanda zan yi wanke in na je na ga baturiya din muka haɗu da baturiya zan ɗauki baturiyan mu je gurin hajiya kilisha kuma kaga turance ta turance ta ka gane mm. kafin ka je ina zuwa can karatu kana zuwa eh ina zuwa zan shiga in gaya mata in ce za a zo da amarya amma duk Allah ta hakuri ta gafarta eh, eh. ma za a zo da eh, amarya eh ba gidan kwanci eh dama saboda za a zo da baturiya ni yanzu baturiya hanyar ma da za ta bayi ta Allah Allah. muka je ƙaryar da zamu mu ce lokacin bikin ne tana mura shi yasa ba mu kurin mu kama ta gora ko ka san su tura ko hamma aka yi bai ko kai hamma ma kai maye ne bari koya ma wani turanci in ka je ce mata za ka yi kumandrai kumandrai za ka ji ta ce mun jan gwal gwal mun jan gwal gwal mun jan gwal eh, gwal ko kai ko kenan kumandrai kumandrai eh mun jan gwal gwal ha eh. yayi bala da cat ha yayi ina ba wanda eh, dan ta tsara ka to ina ga na ce ba to wadi wani ta ta ga ta kunna ka ta ji akan ne ba ka da kai dai kai dai kai dai ba ka dinga

ta zaman ka ba dole ne mu je kuma ka kuma ya yi ka na wanda ya kuli rabu da ya ne ne kai shi ne wata ko da ka zo mu tafi mu tafi to wanda tashi mu tafi mana sai a shirya wajen wajen rigima fa wanda ba ku a karke da dan Allah wa ina ruwan ka magana ne Allah ba da hakuri to Allah rabu da shi zo mu tafi kana zazzare ido kamar hago da kuri Thank you. gida ah, to ni wannan mijin ma tun ban gan wai daga zaran wannan gidan ba ba wuta da ruwa shine yace a tun da kuma na bi mai awon zan ya kai wata birni tun da shine sanadin auren nan ni ai babu abin da zan ce mai awon zan ah, Allah ya rufa salamu alaikum ah, dan ba barka da dai da ga shi a ji abin da lafiya da da baturiya eh? baturiya am menene da baturiya kake jira yanzu baturiya na am ikon Allah ya jama'a ku zo ku gane kana baturiya ga ina kana kana kiran waye ke baturiya eh, me kama da kula kan kai ya akwai wata baturiya ba ni ba ni ban yadda ba wa'anna ni kai malam gidan su san a gidan mijina mm, ba na san rashin mutunci waye mijin ki, waye mijina ibro ibro ne ko eh. to bari in je in sauya riga mu je ne na lubo su wanzan ni kuma su zo su nuna mu baturiya ga baturiya a duniya akwai baturiyar da ta wuce ni akwai baturiyar da ta kai ni baturiya don na da baki a tushiyar mai wani yi mun gaba yau to isi hawan zannin ma da Allah in ka ga mutane ko da an sa bakin balle an ga na fara auren nan na fara murmurewa na sa sabon kayan nan haba aure kuma zama don yanzu na zo fi awon zafin bari su zo ai ni ba abin da zan ce musu salamu alaikum salamu alaikum wa salamu mara ibro eh? sanu da zuwa barka dai yawwa zauna no a ni ba ma zama na zo ba eh, lafiya lau lafiya lafiya lau ya lafiya lau lafiya lau sannu ba kiri yau na kalma ba ai ne malam an ka sha kai bikin nan an ji daɗi malam wai yanzu ai na sami wanzan yanzu nan ko ya tafi gidan cin naka yanzu duk yi to daman gaba ɗayan su nake nema Allah Allah wallahi <laughs> to sai da ka ta da can din to ta mun sai Allah sai ki to a huta eh, gaskiya ango ka sha mai eh, sa ba sa <laughs> Salamu alaikum. Salamu alaikum. <laughs>

da ana sake rago sai na canza miki shillar ah. Allah ma na canja na yawan yanda aka yanka da banka kuma ka sake mu salamu alaikum alaikum salam kai da wani ango ango ba gurin kuna zo Ba! sun daga ya gari wajen kuna zo da wani ban wani sai da ganin gangan sarko ba haka ba ma yayi mu da Allah ni da na je gidan ni ban ga bature ba sai iska na gani wata aljana na gani dan Allah ku mu je gidan nan Allah duba mun kan wannan tashi ku je ku je wannan shi nake a ya na dan Allah dan Allah ku mu je dan Allah san yara a ne ba zan samu dama tunaka ku ya ni ba zan samu dama da waye waye wani baturen ko kuma wali je je gidan sai wali ba zai je ba ya ce ya ce ko zan samu dama ba ya ce ya wai kuna nufin yanzu ba za mu je

ya aka yi za mu ni da na je gida ban ga baturiyar ba sai wata ta ce ta gaida ni shine yanzu na zo na sa sa gaban mu tafi su je su nuna mu baturiyar wallahi na ga je bane shine na zo su nuna mu baturiyar to ina zuwa ba Allah muna fama da wata matsala ba wai ya ce wai in je in karɓi wata riga ya na ka ike ba kai da ka auri baturiya ina kai na tambaya <laughs> kai sai dai mu je

bai yi mun ba ban ga gurin kiwon dabbobi ba ka san ni da dabbobi kuma ma ya zai sa dabbobi ana ai fita ma ngaki wallahi da Allah ka san ba za ka rike auren ba mu ba za ka ni a tantance mu wai waye miji nan nan

abin da dan kurma yi masa ga yana jin kunyar mu sai kuma na jama'a kai Allahu akbar kai sai yo Allah to za mu koma idan mun kana mu hali da sai an jama'a na gode na gode kai ga mutanen mu hali da mu sai da sai dan ma ku dan a wannan ne na gode madalla wai wai sai hakuri fa haji wai wai me buwa duka ai wato ni ma abin da na gani kenan rabi mutum rabi ba mutum ba ana da ba da ba ta masa gashin tura nan ya gani ba an yi mutu bude masa ya gani ko ba gashin tura ne haba haba sai an ji ba yanzu ke na ajiye a ga kaman mu ba su dai ba sai kai wai wai wai Allah mun gode maka kai hmm. ya dagula dagulalle ya birkita birkitacce <laughs> ah, um. ka abin nan ka zo kwanta a nan gudun yibo hmm? daga gidan nan kowa ya zo gidan nan ya san gidan mafiya ce amma ne matsala ta da kai koke koke billahi a ba kuka ba ne gaskiya ne ba kuka ba ne gaskiya ne a kamata a ce na da dan hannu hannuna amma ba a ƙara haka ban kare a haka to kuma mu yanzu sai mu dauki kawo burma cikin mu kenan ko eh ya hmm? ni da ku ba dai bane ku taimako na zo nema bai so Allah ka fitar da mu lafiya ya dagula dagula wa alaikum salam wannan kuma bewar eh, Allah taimako na zo nema <laughs> taimako wani iri eh to ni ni Allah abin yaro wayo Allah na wayo Allah na wayo Allah na na

yaushe aka ce miki a yi saboda kan mutane su zo suna kuka da ni wani lokacin ni ba gaya mun ake ba sai haihuwa ta kwan bakwai kurin ya ce suna eh, na ce saboda baka dauke sana'ar da muhimmanci ba ne shi yasa ba ɗauke ta da muhimmanci ba ko ke ba ke ɗauke ta da muhimmanci ba ni nake yawa da zabira to yau kwana uku da haihuwar shi kenan wai sunan kakanki ne ne da ni ne kullum kakin zo da ya <laughs> a ce mu kwana uku ne ma ya gagara to na ga ni ba yawo nake cikin garin cewa ya aihuwa saboda mijina yana wanzami ko so kake da an naji aihuwa in dinga zuwa yawon ce mai gida na zai zo muku aski amma kin iya ayan ba ka ce fa ne baki tayi mutane korafi to ai dole ne wannan to to wannan dole ne amma kuma sanin darajar sana'ar mai gida ba dole ne. to wai yanzu mai gida ya za a yi a ce ni fa bikin nan idan na ji da an yi aihuwa zan zo in gaya maka ko wannan ba baka da kuɗi ne aljihun ka kazo ka tambaye ni amma wata ran na ga idan an yi aihuwan ma in nake mai gida yau an yi aihuwa ka ce ba ruwan ka. saboda tseren masallaci ne ne na ga alama mai gidan kai waye a na da kama manzon ka dude ma'aikin ka hoje ba ka jin da ka sai damu damun ma sai an dungure ka da shi eh sannan sannan ka ci da riga to ta takalmin aje shi mu na manta a gidanka ne in a wani gidan ne sai su ebe mu yanzu kuma wahalar kuɗi da wuya take daga ina kake daga ina kake yanzu na taho kan turba na ta ina tahowa na ga ibro an kaɗe shi akan tafi in kwalan kwata an kaɗe shi akan tafi ina nan na ji tsiro kwalan kwata keke ne an yanke aka bude an ɗauke shi yanzu da amarya ga kadewar keke in ce ko dai bai karye ba in ce ko dai bai karye ba to ba sai ka tashi ka je ka duba shi a asibiti ba kurma kuma me yasan ba ya karye na ce je na duba shi to da hadin ba kai ko ne sai ya san ina ina da cuta daga jin cuta kullum sai in garzaya a guje in je to daga dai wanda ya zo yi ba na san katsalanda Ban gane katsalanda ba, maganan gaskiya shi kenan ya zama katsalanda? To ba za ni ba. To kai ka sani kai sanadin kenan ka haɗa baki da mai keke a buge shi. Ba za ni ba, a samun kafin zabo da ban gyaɗa. Ai ba ka Na kin jiran dubo Ibrahim. Ba ka kai ba. Ba ta kuke nan kai da ita. A wasa ne. Wasa. Wasa. Wasa kuke. Eh. eh. Ko dai irin wannan wasan sai ya kawo ran rauba. Kawa. <laughs> Nan ba haƙuri da matarka. Kin zama kurma zita. Nan ba haƙuri. Ya kawai dole ne kurma sai shi a hankali a hankali za ku kwarai kurma ina in ya tashi ki tana da hankali ne wanda ki tafi kwaran kwata na ga dama kuma sai ta ki to ta yana magana kana yi shi din ba ya fita hankali da baya ji ba ku da abincin ma nake ji babu yanzu aka gama cin abinci ba mutum za ka zo wada na ajiye maka. Mm. ni abinci. ba kuɗi babu kawai ka ce ni ba za ka ɗauka ka bani ka ce ɗauka ka bani ba akwai kuɗi ana mai ji za ki na na zan baka eh? na fito zan baka a anan yunwa na ke zo ka yunwa ta kashe ka cikin daji ne na na jama'a ne na jama'a ba da suka je yi aski ba ka baka kuɗin ka ba mana

ya ba lomana duniya ma za ta yi yo duniya kai har abada abu kankani ba za a yi hakuri ba banza ne abin da so da duniya ba wanda ba ta magana ba ba ba da aka ba ba yan gida kama ɗaya ka ya kamata ka ɗan hoto ai wai dawa ya za ku haɗa da bakano ni ba bulata ni ku haɗa da bakano na ji da wannan ba Allah ba wannan kin yayi ya ruwa na da bar magana da yazo Allah magana tona-tona to na ba ta ba ba abu ya faru ashe zaburan nan da yayi kai karfa ku jefa da yarinyar nan dan Allah kai mata a hankali a'a wai su me yasa mata suke sai mai da ita gida don Allah ai yaro baya daukan yaro sai dai rungume shi ba komai za ta iya kyale ta yo ai ka faɗa ta buka kai da nan ka zubar ja'iri kaga sai na ta taka ka kamar na fa aka baka nika geran nan ka je kofar gida na ka zubar ran nan da aka je aka zauna da ita a gurin danshin nan karka so ka ga kuɗin da na kashe kuɗin magani ka ga abin da ya faru me ya faru ne wai zaburar da ibro kai kin naka eh da fito din nan ba shi keke ne kaɗe shi ba ka ta koda za ku ga tunda ku keke keke ne kaɗe na kiyaye to mu ya koya ya ga ka ta koda zan ga. abin ya hade musu yawa akwai dalili sun hauka tashi ai yanzu dai biro ya mutu a ce ne hanya addu'a addu'a shi ne Eh fi biyu ba ku ne kuka shuke ba

ba ina cewa aljanna ba ke ana cewa aljanna ce ba shi ya hada su ba wannan hada su din da i kana sa ta ina goga mata baki eh hada su din da i ai ka san da i firgita ba ba ba ba ban hada su ba ka hada sai

kake ta amma na tare ya da da kore na duniya ba za ta gaya muku ka ta gaskiya na gaya maka. Gaskiya ne. Eh. da din naga ba ku din naga fa ba shi ba ba na na makarkatacce ba ku hada ba gaskiya ba zai yiwu ba kun samu mutum kun cuta amma duk ka bi su hankali kai ne babba asiki ka bi su sani an kun magana magana magana kullum da ka faɗa Allah ya faɗa ko ya faɗa amma ka shirya mai komai ina faɗa gaskiya yo mahaukaci ne babu ruwa na da babu ruwa na da sannan kawo ka da riga to takalmin aje shi mu a gidanka ne in a wani gidan ne sai su ebe mu yanzu kuma wahalar kuɗi da wuya take daga ina daga ina yanzu na taho kan turba na tafi ina tahowa na ga ibro an kaɗe shi akan tafi in eh, kwalan an shi akan ina nan na ji tsiro kwalan kwaɗa keke ne an je aka bi an ɗauke shi yanzu amarya ga kadewar keke in ce ko dai bai karye ba ba sai a asibiti ba kurma kuma me ya san ba na ba ina da cuta daga jin cuta kurin sai in garzaya a guje in je to daga dai ba ya to Allah ni ba na san Ban gane katsalanda ba, maganan gaskiya shi kenan ya zama katsalanda? To ba za ni ba. To kai ka sani kai sanadin kenan ka hada baki da mai keke a buge. Ba za ni ba, a samun kafu zabo da ban gyaɗa. Ai baka Na kin jin dubo Ibra. Baka kai ba. Faɗa kun ce tsakanin kai da ita. A wasa ne. Wasa. Wasa. Wasa. Eh. Wasa kuke. Eh. Ko dole irin wannan wasan sai ya kawo rahuba. ba. Kinan ba da ba kurma bi ta ba da mijinki. Kawai dole ne a hankali. A hankali za ku. Kwarai Ai tsallar da nan. In ya Tana da hankali ne. Wata kwaran kwata. ga dama kuma sai To Yana magana kana yi. Shi din ba ya fi ka hankali da baya ji. Ba ku da abinci ma nake ji. Babu. Yanzu eh? gama cin abinci ba musan za ka zo wadana hajiye maka. a bani naira ashirin da nisha abinci ba kuɗi babu dan wanzan kawai ka ce ni ba za ka ɗauka ka bani ba ka ce ka ɗauka ba za ka bani ba akwai kuɗi ana miki albarka za ki gaba lafiya na fito zan baka na fito zan ba ka. a gaba na nan yunwa na ke zo ka je yunwa ta kashe ka shiga cikin daji matar ka ba ta na adaji na jama'a ne na jama'a ba ya ka je kai aski ba ka ba ka kudin ka ba shi mana akwai kudi ya kama mutu kowa ya ci ya gidi ya kisa mu za mu fara ci ni da kai za mu ci <laughs> ta birni na sai an na gode fito ina Allah da ba lori za ka yi hankali ba mana duniya ma za ta yi duniya kai har abada abu kankani ba za a yi ba banza ne nake so da duniya ba wanda ba ta magana ba ba haka ba ba ta magana da aka ba dan Allah kai hakuri an kare magana ba kat kenan ai an kare da an batu ba yawa ba magana yau wani ta ba wajen nan ba magana yau na zo na yi eh, eh, eh. gaban ba sun jeru ɗan gida ɗaya masu

wai kuma sa mata suke ke mai da ita gida don Allah ai yaro baya daukar yaro sai dai rungume shi ba komai za ta iya kyale ta yo ai ka faɗa ta fuka kai da nan ka zubar ja'i kaga sai na tattaka ka haka mara na fa aka baka nika geran nan ka je kofar gida na ka zubar ran nan da aka je aka zauna da ita a gurin danshin nan karka so kaga kuɗin da na kashe kuɗin magani ka gaya masa abin da ya faru me ya faru ne wai baburar da ibro kai kin naka eh bai ya din nan ba shi keke ne kadi shi ba ka tafi da za ku gaya tun da ku keke keke ne kaɗe na kiyaye ta hudu ya koya ya ga ka tafi da zanga abin ya haɗe ya musu yawa akwai dalili <laughs> sun hauka tashi ai yanzu dai biro ya mutu a ke ne hanya an kuwa shi ne ya eh, su biyu ba ku ne kuka shuke ba eh. ai ba ruwan shi naka ba ruwan shi naka ba ruwan shi naka ke ko kuka shirya mai karkashiya kuka cuce da aka ban nawa na ce su aka ban nawa ka san da ya faru lokaci ai kai kai ka jawo kai eh kai kai ka jawo lokacin da muka je ba ina cewa aljana ba ke ana cewa aljana ce eh. ba shi iya hada su ba wannan hada su din da i kana sa ta ina goga mata baki eh hada su din da i ai ka san da i firgita ba ba sun ba ba ban hada su ba ka hada sai ko ai ga shi ya je keke yanzu ba shi ya buge keke ne ya buge shi an ta kula cewa asibiti kai da wannan ruwa ne ba ne babu ruwa na to sai ke mu anan eh. mu ne yan kallo ba su ah, da ma ni ai ba ruwa na ba mu tunanin nan ba shi ya da ma yana wurin wanzan da shi da kai ai ku muna ku kai ne wa ina mun mu mu ga mun shi ba mu ne ma kai mu ne ma kai wannan muna mun jin ka ba na san wata da zaka ce ku yan kallo ne yanzu in ta baci ai kuna ci kake ta da ku aradu ba da kurma rawa saurara saurara lokacin da shi sai da gidansa nan ba har gima muka da wanzan ba wai kada a bani la'ada kar ma an zauna wuri ba ku a sansa kuka je gurin bikin to ai to da kana son sa mu ina mu mu haka ka ne ba shi ne kishi ne ai ko ne na kai ai kai mu na duniya ba za ka ba ka da na gaya muku ka ta kore gaskiya na gaya maka gaskiya ne ko uku lakal latin na ga eh. babu na ga ba shi ya ga ba mai ku tare na na bakar ka tace ba ku hada ba gaskiya ba zai yi ba kun mu mutum kun cuta amma duk ka bi su hankali kai ne babba a ciki ka bi su san in kun magana magana magana kullum da ka faɗa Allah ya faɗa ko ya faɗa amma ka hirya mai komai ina faɗa gaskiya yo ai yau ni mahaukaci ne haka ne ni ke so da kai mm. dukkan rabu da so hayaniyar banza duki Allah balla ka gane dan wannan ni kaga ai da yake bana tsoro komai za ta zama ta zama ni bana tsoron komai akan wannan al'amari ka gani ai ba abin da ya dame ni ka gani yanzu riga ma na sauya ba ruwa na ni hankali na kwace ni ma ai ba ku kai yo ne me za ka za ka tashi hankalinka kai gaskiya kama duk abin da za a yi mai tsoron jini ai baya zuwa mai yanka ba zai je ba a'a ta kana wani abun nan rabu da su kawai kai gaskiya gaskiya ka faɗa na ba shi kenan ba an ce rabon kwaɗo ba a hawa sama yau to ni ba turiya na tsammanin zan samu nan ha ce karki ki je ki lalura da mijin wata ki ga mijin wata mai akwai ne ka je ka taru a gida yar uwata ta ita ban bata yi zuciya ta nutsu ta nemi mijin ba ta amu alaikum sa ha yawan zan hmm. kai yawan zan hmm. wayo Allah kana kore saurara hmm? Hmm? lokacin da ibiro sai da gidansa nan ba har gima muka da wanzan ba wai kada a bani la'ada kar ma an zauna wuri ba ku a san sa kuka je gurin bikin to ai to da kana son sa mu eh, ina mu san haka aka ne ba hmm? shi ne kishi munafiki ne ai ko race na kai munafiki ai kai munafiki na duniya ba za ka ba ka da ba kai na ga muku ka ta kore gaskiya na ga maka gaskiya ne ko uku na kai

rabu da su kawai kai gaskiya gaskiya ka faɗa na faɗa ba shi kenan ba an ce rabon kwaɗo ba a hawa sama yau to ni ba turiya na tsammanin zan samu nan to ya mace kar ki je ki lalura da mijin wata ki da mijin wata mai akwai ne ka je ka taru a gida yar uwata ta ita ban ba ta yi zuciya ta nutsu ta nemi mijin ba ta amu alaikum sa ha baturiya yawan zan hmm? kai yawan zan hmm? wayo Allah ana ta hutawa yi wallahi muna nan lafiya alau na gaji muna nan alau ha to lafiya awan zan na ganka ko gidan ne ba na girki na ganka yau kalau kuwa ibro ne ya gamu da tsautsayi tsautsayi da ne ya shi yanzu yana can asibiti a kwanci tsautsayi awan zan hmm, domin na kukan ba Allah ne ya ba ne ce daga aure daga aure daga aure yan bakin ciki har sun sa shi a gaba sun je sun sun karsarar ya tafi asibiti to ya za a iya nama ma kuɗi na zo wani akwai za a saya masa ruwa za a yi makalin ruwa to yawon zan yanzu ni ba kuɗi a gona kenan na je a ranta min kuɗi kafin sai da yar balla mata in zo samu kuɗin ai ban ci ta zama ba kai Allah zai sauya na ba ka ji abu mai daɗi ka ji mummuna to ubangiji Allah raba mana daman makiya fa tun wannan auren babu irin yadda ba a yi ba babu irin wannan yadda ba a yi ba da ni komai na duniya ina da iyaka amma ban da ikon Allah. Mai gida gaba ɗaya nan na tunanin harkokin rayuwa wato idan ubangiji ya baka rai da lafiya ba babban arziki da ya wuce wani idan ka mallaki duniyar nan aka ce baka da lafiya to baka da kwanciyar hankali amma har abada za ki ga mutane sun ɗauki rayuwa sun tsora a ran wa alaikum assalam sardauna ya kake da suna waliyin basuriya Wala Allah ba na tuni an yi wannan harka da na san haka ne na yi ta ba za ku zo mana ci yanzu ya kun ya dame ku kamar ya dame Allah ka kare na mutane ni ne na hankalin da suke min wajen rabon kuɗin nan ma za a kasa fushi da ta kore sai ta sani na bar mu kun dai su samar kuma abu ya dame ku ko me gida me muka su samar to kun zo kuna zancen wurin an tayi a wurin kuɗi wani wani idan muka zo muna magana sha'anin auren baturiya ba kuma su na tsoma mana bai to shi ke tunda magana ce ta maza to ya suka jagorancin ne wannan ce ne kai ne kai ne kai waye wani bature ne <laughs> ga kanan kai kai ne walin baturan wannan uwan loko ina tunanin kwaɗiya ranar kwaɗiya sun layi lalli kana tunanin kwaɗiyar wa gwara take zuwa ai ba ku mata haka ba yanzu turo ne sai do Allah wai da kuɗi a juya shi mai gidan yana can asibiti ani mai ba zan marma ko dan ma ni yanzu ni ina tunanin yadda za a warware wannan lamari bari me muka yi fa amma za mu kan mu fanna kowa fa yace ba magani ya ce ba Allah no ta mu da Allah muka dogara to no yake za bayar ko jaka biyu ne ne ko jaka ɗaya jaka biyu in ba da shekaru nan halama jaka biyu bai nan samu jaka biyu to nawa za a samu nan a gunna ko rabin jaka in ka samu a kai masa sakon masa ni din ma kuɗi ne to kuɗi na ne na can ba da jaka biyu Allah baka hakuri a ramin ba su jaka biyu Allah baka a ramin ya yan masu sakin baki Allah baka hakuri ne gida me ya zafi kuna wasa ba ku san wahalar yanda ake shan wahalar samun rema ba sai yawwa ga ga ga rema ɗari a'a ka haɗo mana ba ƙara murtala mu da kai ka wannan ai wannan ma ba da zan ara ma mun kwanda mama gidan mu abinci eh ai ba na neman aikin naka ko nawa ya kashe wa ibro guma ta sani ne ko na naka ya kashe ibro ai ba wani ko nawa muka ci ma sha wannan wannan abun namu ne na gida wai mura ta tadda faɗo to kai ma sai ka ƙara ka ci ka ƙara in da sha ne na magana da zancen gidan iburo eh, duk ranar da ka da shi ja na muje kofar gida mata ba hankali ne da su wasu Allah ko ai magana ta ji kaji kaji hanyar ne za ta ga magana wai mai gida kun yi abu kuma ina ne mai kwabe muku ikwabe na ruwan ki ai mai da ruwa rijiya ba barna ne ko ki maka sai an jima wanzan kun ga ki kyale ne ma in sa na karkari na ku bacci za ka yi to ba ina ruwan ki ne da maka ba mana Wanda in shiga daga ciki. Zauna ki sa na zuwa. A'a, Allah. Ah, oh. Yau ga ɗan lele. Ah, oh. Uwar soyayya. zauna a gida sai a biya abin nan kuma ya ɓaci mutane. Wannan ma ba zai yau ce. Yaro zai Daga daga daga. To ya hankali hankali kwanta. Kwanta. ne ne ne Sannu Yau za ka yi. Sannu likita ah, ya haka yi ne wallah Allah na zan zama cikin lakin kogi sun same shi wani yaro ya kaɗa shi akan titi sun fara gaba shi da yaro ina yake masu wayar ne za ka yi ba ba kafan da za duk kafan lokacin da wannan a ba da ya kake jin nan kanka nan daurewa kuma ciwo ya ba da daurewa ba da dattijo ya aka yi ne suka bada yi mana busan mana da Allah ai ku ni ban ga wasu ne kafin ku yi wasu sun kuma duniya ta dan sama da sai hawa da gangara <laughs> ina zuwa ba shi dariya ka gane ba wai nan zaka zo ka takura ba malam shakka kuma za ki nan filin filin nan uban ku ne rage so rage so ka san wannan kuwa rage so ai rage tsaho dan sai uba shi rage tsaho amma za ka rage tsawon ba ba ka rage ba dan safa a rage ma tsaho yanzu yanzu nan da ka gane nan ba hanyar bi ba dan uba ka sa ina rage mun ba jimina baba kai wannan wani da a zuwa ina ba. kai ne yanzu ba kama isan komai ba kwalba ma ta ishe ka ba zama nuna maka yaro kuma kai ne baka sai da Allah hudu maka ba kai ce kwalba na keke ta kwalbar? na je so yi daidai za a ce a sake wani sai ka yi girki wannan al'amarin ma da gyara ka yi da safe ka yi da rana ka yi da yamma mutane yanzu neman kaɗan ake yi don masifa ba kai abu goma ne ma ake hakuri a mashin kowa a garin nan ya san ba da ke ba ni na ture shi ba amma jama'a sai ya mutu da ake da ni wannan bala'i har ina Allah ya raba mu da bala'i to kuma wa ya tashi a magana kake wannan bala'i nake Allah ya raba mu da bala'i mai gida ko bala'i abin so ne mutane kawai sun haɗa gari sai ya da ake da ni wai ni na jawo aka kada ibro wanda ya fata cewa ni na jawo ya cimma da farko ah, ni a kan wannan magana ko ko tajo ofis ne zai mu je tajo ofis wani iri wani iri tajo ofis ni ko rai na ɓaci ba ni da daɗi eh ai da ma an ce kamar ba kunya da hauka ake na ɗaɗa me me kike nufi ke ba eh, ban gane me nake nufi ba ni ko ba kuna kan gutun ba ku ah, cuce shi kuma aka kaɗe shi da keke ba ta zo gida ta kaɗe shi ba ɗan ƙwallo ba ne. Wallahi ba kai saba mai gida. Ka fice ni daga maganan gaskiya? Haba, haba mai gida. Daga maganan gaskiya ka ce za ka fice ni? Kina nema za ki kwance min zani a kasuwa. Awu, to inda kun ce kasuwan in na da gida zan daura ko? To ai shi kenan an gama. Ki daina shiga magana fa da ba ruwanki ta binni. Ko duk wanda ya zo ya tunkare ki da magana ke da za ki ce ba ki sani ba. kuma shi ke na sarki ta yi tsami ma tabin ni abinda nake so da ke don Allah do annabi kin gane ko wannan magana babu ruwai kan sake jin bakin ki tunda ba za ki faɗa alheri ba amma ai da farko da nake ce maka mai gida kada ka yi wannan abun daka don Allah mm, je ka gidancin naka mm. ko kuma ka je wajen matar ka ta kore ka ce wai ni na turo ka do Allah do bi don kuda da hin da zan haɗu ka ce a baka fan talatin do Allah ka ce na ce a juya mun fan talatin wani zan yi balaguro ne eh amma idan na dawo zan bayar zan ba da hannawa dubun daman adashen kake yi ban sani ba wannan tafin bangaren to ai daga nan ma mai gida ni na fahimci maganar nan naka ba gaskiya ko kaɗan a ciki ba gaskiya eh ya a ce daga jin tsaye gumi a waje ka ce zaka bar gari kin san ni ɗakin rai ne da ni ba mamaki idan na zauna a garin nan yar karamar ta yanzu ma a yi ta to an ji ɗakin sai mutanen garin nan sun kwammace gwanda yakin mai tsina da abin da za a yi mm, ba gaskiya don duk wanda ya mun magana banza sai na an duk ɗakin ranka ba ka kai madaci ba ranka baka kai matsaci ba yanzu nan kaga ka fito da maganan adashe amma nan idan na tambaye ka kuɗi sai ka ce baka da shi a sai a gidan matanka ta kore kake adashe ni ba na faɗa da mata kin gane ko shiga ki tattara min yan kaya na in tafi sai Allah ya da ni a'a wannan kuma zance ne wannan zance ne eh ka bar komai ma a yi a idan ka ai a idan ka aka fara haba kai ne farko kuma kai ne karshe to kuma idan na ce zan tafi sai ki min da baibayi a na isa to sai na je to <laughs> ai dama an ce mara gaskiya ko a ruwa gumi yake yi shi kenan ku taru da kai da cinnaka a sabai bai kaɗan ai an samu kuɗi ana ta cutan bawan Allah nan ana ta cutan shi nan na ce ma mai gida ku dinga yin abu fi sabili ina ruwanki kaza kaza ba da ruwanki a ciki to gashi ta fito ma an ce abin da kake babu ruwankin amma dai baki yadda ba ina ko san yadda yanzu abin da ya cuce ka ya cuce ni idan sunan ka ya bazu a garin da ya lalace har da ni za a ce aina da matarsa suka taru suka cinye kuɗin nan ko kwandala baka bani ba akan kwandala na daddawa ma san da muka yi fada a tsine a tsine barka da aiki barka da aiki ah! sarara ka yana ka na zo gidan haya ka ce kana nan kana fama muna ruwa ka san mana mana mun taɓa gano a ah, kwarai kuwa mana dai Allah ya zuba mana albarka wannan Allah wallahi ruwa ta amma albarka ta samu yara sannun ku yawa an ba kun ka leka ta kira ki son da yo farin kifi irin na da barin daga cikin zai ka gani wallahi dai <laughs> eh Allah so ka ka yanda ka san mun akai a gurin da na kafa da irin wannan wannan su ne abokan yin da ita muke amfani su waɗannan ƙanne na ya za ka yi nima a hirar samu na miya haka samu na miya mani da kuɗin ka ka san tun nawa nake nake bakin ruwa lafiya da na kan shi wani harkoki lafiya lau a'a wannan kwaya na hana ka na miya bari in ɗan dubo ma alhedan yawwa kin da ka ina da wata karamar leda wannan ba zai shi kamiya ba a dama ba kaya abota da buri sandan ka ta maka ne ka da in bai shi ka ban kaya ba ya isa ya isa wallahi to kallon nan ka ji wannan hannun lafiya lau to ai banna mana ruwa kai duk Allah bai ne ne in sai ya da ya sai an gaba al'amura fa yanzu bakin da ran fani ya hukunce mu kamar ya ni sai magana ka ce maganar mutumin nan ni fa bakin garin nan ya kurce waye mutumin nan ibro ni wannan jin barin garin nan dan jama'a sun dame ni da ya mu didin siya ai to sai ka bar gari mana ya kai barin gari ya kama kai fa ina zan ni fa gaba ɗaya kai da katakorin kuka zo rabon irin kuɗin da katakori aya ibro yake bayarwa a kai wa baturi amma tashi na kuke sai kuke za ku gana sai katakori ce kuna da wani sirri amma dai ka ɗan ciko an ban sau ɗaya kuma ai na shiga ban ɗauka ba ba ta fudda barawo ko billahi lazi saboda wannan ka sau ɗaya ka ban ba garin da na nan nan zan koma ruwa mu ka san bana tawa ruwa kogiya <laughs> albarka a na zo ma da magana za ka ce wani za ka koma ruwa magana nan gaba ɗaya ne kwarin ma kwaɗo ne kai ne zan ma dai kwaɗo ne kai tun da na riga na zo gun nan ai ban ai bambanci na da kwaɗo ɗaya shi dan a yake kwana <laughs> amma mu tun da kifi zo wuni muke me san da rami na asuba mi na safe ko za ka zo goya ka ne ai ga aikin wannan a bayan gora sai na shiga tsakiya wallahi su fito ka <laughs> zan ƙara za to ko sai yanzu ma to mai kilago wannan in ma ka bar gari kana hannu wai bar gari wai to me abin dariyar ne sau ba waye ce kuta kudin ka je ka gaya ka ta kori in dai mun ganin cin kudi na ya kai ma kashi na zai zuma in wa kifin ka mara mutunci ga shi nan bara mi koma ga abun ka nan mara mutunci madalla dai an gode an gode an gode ba ku da shi ba to kun ga bare sai an jima zai fara bude da sandu kun da bin shi to biye sannu sannu ya mai rikin shi da sauki ba tsori sai ya dan motsa ciki ba komai a dan bude mana wannan ranka idan ya ya ya fara bude bakin magana bakin sa mm. to karfa a bayi ruwa to wannan za a bayi kawai to ita kadai za a bayi to kuma kan a bashi da yawa to to a ya bani sai a kyale Ka je ba ne gida sauki Allah ya sauki ah, a a wannan ba da tsiyaye ba ka ga sai sannu an karɓi wannan ah, Allah sauwaƙe. Salamu alaikum. Amu ah, alaikum. Salamu alaikum. sannan tura bature sun mm. zo wajen mijin naki eh. sannan ibura wallahi gashi da yana dan karban ayaba din sannu yanzu suka daura abin na kana iya magana ina sannu ina tura tura tura ta yi ko ji kai kuwa ai ran ke ya fara kyau jiki ya fara kyau jiki alhamdulillah yawa sannu yawa ci sannu sannu ci sannu ya kula umar to ko cikin ne motsa to ni na sani wai tabin hankali ne ko ganin ne haba ya dan na mutumin da za a yi aure ne ya hatin naka ya danka ya gudu Me san kin zo ba ne sani ba ba na kan ba tsoro na ya ga ya ga Allah wallahi ya ga ya Mom. Muna farin cikin gabatar muku da kantin sai da kasa kasan bidiyo da rikoda na Alhaji Muhammadu Kalarawi. Kantin Alhaji Muhammadu Kalarawi cike yake da fina-finan India da Chinese da America na zamani masu kayatarwa. Da wasannin kwaikwayo na gani na faɗa masu ɗauke da soyayya daban tausayi daban dariya. Muna kuma da kasa kasan shahararrun mawakan Hausa na gida da waje da na Larabawa kala-kala masu nishadantarwa mun kuma tanadar da kasan bidiyo da rikoda na karatun mashahuran malamai na cikin gida da kasashen waje kamar sheikh isa waziri da marigayi sheikh abubakar gumi da ahmad didat da muna kuma da cikakken set na karatun alkur'ani mai tsarki kira'ar busari da sudaib da ali jabir da abdul basit da sallar ashan da tahajjudi na masallacin makka akwai mu kuma da nagartattun yamtin kasan na bidiyo da rikoda cikin sauki da tausasawa masu bukatar sayan ɗaya ko sari sai ku ziyarci kantin alhaji muhammadu kalarawi da ke nan ba ɗari bakwai da takwas titin na goda kasuwar kofar wambai kano don ku kwashi taku gara basar don ƙarin bayani sai ku sadu da babban manajan alhaji muhammadu kalarawi marucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya a gane mm. wai ka Allah yanzu ba ni tunanina shine ina i ina i oho mulkin mallaka ni ni din jiya ai ba zagaye da ba mu gan shi ba wai ashe zaburan nan da yi wai da ina murna ba wai zabura in banda wauta a wai sauki fa fara samu yo ni da ina murna ya haukace ta bara ayaba tana bashi wai wai wai mai tura baturiya ita ma akwai rigima ka ji ko ka ta kore hmm. wato inda rabu da yaran nan to Allah ya kiyaye inda baturiya take burge ni wa eh, ma a kiyaye da kuka inda basura take burge inda baturiya ta burge ni mm. na rasa yanda aka yi ta kwakwalwa asibitin da aka yi shi shi kuma gaba ɗaya bai san ita ba ce irin samun saukin nan ne fa sai kusa karyo a yaba ta samu da baki ci bori buɗe idan ne zai inganta yi rikito da kan gadan ƙarin ruwa ake masa kan gadan ƙarin ruwa ake masa mana ya bincike a da gwarar kitaba ko to ƙarin ruwa ake masa shine zai matar ta zo ita ba ta yi sai take bare ayaba tana bashi ai kyalla idan nan zai sai iganta sai ku aka an sai da Allah ya baka ibro ibro ibro eh mai ka ta kore gado kwanciya ka ta kore yana kwanci baturiya baturiya baturiya matarsa eh ayaba ayaba ayaba ayaba ta bare tana bashi ina ci tana bude ido da iganta wato da sauran ba ka ba ni da Allah tunanin ya haukace shi ke nan mun sha to yanzu fa na fahimci a cikin hayyacin su a ko wanda ya shi ko kuma shi ba abin da ba ta ne gaba kai mara wannan nan ne ba abin da ba wanda ya shi ko ne shi Kaji ba zan mun ya yi to ya shuta ba dole ne ba ko dan gaba ne ko dan gaba ba murnar banza illa murnar abu uku ko kai murnar mutum ya haukace ko kai murnar mutum ya mutu ko kai murnar mutum ya talauce to wannan murnar banza ce dan kai ma tana nan a kanka ah, to cuta dai in kai dai za ka fito ko ma menene ibaru wai kai tsoron rigima kake ne do Allah do annabi ah, ko ma me za a yi ko ma me za a yi mu muna nan ba mu tsoron komi shi ba hankali ne shi ba ka iya dan gahin bakin ka ba faɗa ba fara ba ba kasan ya bi naka kada kore za a jan aya amma nan kafa kafa ya dinga cuta no me ne cuta a nan shi mutum yanzu ne cuta a nan ita wannan bakin bakano ya take sha wata mutu to ba za ta mutu ba tana nan za a zo a yi rigima za a kwashe kai ne ban ta mutu ba kai a to kai da kai za ka ja rigimar dan ku kai mai abin Allah ka ai kai kai ta ji ba kan sai an kai murya ba ta ba kamar gogen tsimma kazuwa kazuwa nema ka damu mutum kazuwa eh eh a da lafiya a da lafiya da halayen to ina ga muku gaskiya to a da lafiya ina ga muku eh, gaskiya wata gaskiya ce da kai eh jeri za ka wata barawan ta Allah tsoron hukunci wallahi da an gaida zan yi billahi da zai a sannu yawwa ya gari sa sa yes sa don Allah ba yara ne ku ba na so sa ina baturiyan da ne sa sa karki saki sa sheka batun wani garin nan daga tuba na kake jin gano yaya wurin yake to na je an biya kowa abin da ya kama cikinsa ita ko dai an yi an yi da rabuwa yadda Allah yake ka ga kan ubangiji ya riga ya raba sai dai Allah ya hore maka ilimin zan ka kenan sai ka je ka yi a ya raba har ma shi ke zai zo wurinka domin ya bayani kuma zo salamu alaikum wa salamu yalla wale wale ke barka dai sannan barka dai lafiya yalla bai wale taimako za ka yi mun kamar yadda Allah ya taimake ka to me ya faru wale haka ya faru eh dan ma kan yi baran ma ne eh. saboda na san yadda hukunci yake eh. sa a nemo min katakori da wanzan da tunaka Allah ibro da dai daga nan kai mun bayani cikakke in ji to illa bai bayani in ji ba kana magana uwa za ka kuka yi mun bayani da wanzan eh. da tunaka da katakori eh. suka haɗa baki suka cuce ni har gidana da gonakina gaba ɗaya na sayar suka rinka ce min akwai baturiya mai lolon gashi tana neman mijin aure yalla bai na wannan ɓaran ma gaba ɗayan gaya ma ashe ni cuta ta suke ban sani ba aljana suka aura mu wallahi ba sun aljana suka aura mu saurara wannan mai unguwa ya sani mai unguwa ya sani lokacin kai kana umara to ina mai ngore yake kaje eh baya nan yan na fita gunsa baya nan to shikenan eh hakuri malam ibro dama mu idan an zo gurin mu ita gaskiya ita shari'a tun daga gida dama ake bata ni yalla bai tura za ka ne musu nan ni kwanciyar hankali na kenan mu tun da ka zo ka gaya mana duk mutumin da ya kawo mana kuka in dai hakkinsa ne yana da gaskiya insha Allah za mu kwata masa amma idan mutum ba shi da gaskiya to fa za mu bashi da gaske sun mu nuna masa yawwa mm. mu ba masu shari'a bane amma masu sulhu ne mu a san kira bawo ya kake kira mun cinnaka da shi da dan wanzan to ka je ka kira mun shi in duk ka to haka ta kora ma har ka ta kore ce zo su uku ne dai ko eh, to ka je da wanzan da cinnaka da ka ta kore ka ce su zo ina neman su to ka je duk inda suka ba duk inda suka ka ga musu ni nake neman su ka fara bi ta gidan wanzan na san yanzu ina gida ka je ka gaya masa lalle lalle su zo gaba ɗaya yanzu ina neman su ka gaya musu ni ne fa nake nema yanzu ko insha Allah yanzu ko yanzu Allah ya sauri yanzu ko Allah ya ai sauri a kwantar na a asibiti yalla bai ba sani ba kawai ina ba ni na rufe lokacin ba na gani sosai a ke wannan aljanna suka kawo tana tura min a baki gaba ɗaya sai na jin yanzu yanzu yanzu ma bayan an yi wannan samun wankin ciki yan labai tsakani na daga Allah ya isa da kuka da kuka da kuka ko ba kowa gidan ne shinnafa eh banza kai ne wallahi ni ne nake tafiya ya ne gidan na kaman gidan ba ta nan ne tana nan sai shi biyar ganda katuwar mace irin kabin ba za a sai a rika bauta jiki ba ba kasan tafiya har yanzu nan da wannan kasan ta ba a so a wanke kayan yara tabin tabin ya kamata ka rika mata fada ya tsafta tana daga cikin imani an da zafata min al'imani yanzu har yau sai ce sati ba ce wanka ba a'a wata ma ba sai ce ba na hakuri na kaya gani jarida ma a cikin ya har gobe tabin ne sai na zo a fushi na in ya abin nan ki dan zuba mana <laughs> kuma ni da nan zo yanzu ai maganar abin tun da haka a'a ashe ni garwa nake tsararauza an da zuwa <laughs> ta binni ta binni kai ta binni hmm? fari a gidan wanda mu ko a tukunya ma za mu ce a tukunya baka ci bane da kwada kai bari man ka bari aka ce do Allah kai wannan yaushe ta binne ta koyi girki to bari a dauko muku ma a tukunya ku ci yi na da ta numar malama tsabta ce kai gida ya abuwa shi gijji wata kunya ki ta yanzu a ta ta tukunya to wa aboki ba ai da gidan ba amma a sai kace a dauko muku kunyar ma ku ci banza amma doyan nan ba sanan Kano ba ce yar zariya ce matsala mm, a jima ya kawo gaba ɗaya ji ne baki na yana funfuna matsala hmm. a jima gine wannan alhamdulillah zai ta hukula na ime kai ba salamu alaikum ina dan auta tura shi mana ya gano na na sallama ne wata babban dan auta ina nan dan auta gano waye a an je ka yan gano na je eh, je kama a a man tuna ka shi nan ma na fada <laughs> wadwa to ta zo daidai da zama a da gidan bankaki eh, daman mai gari ne yake neman ku da da kai da wanzan daman daga nan nake nufin gidan na karanta to kuma tunda na same ka wannan din yana ciki ko kuwa ya yana nan yawa to gaba ɗaya yake neman ku lalle lalle ku zo da gaggawa yawa ya ce haddacin na eh, ya ce daman daga nan gidanka zan tafi da kai da wanzan ya ce in kirawo to nan din tun na same na gidan wannan din nan sanar masa ina da shi ma wannan to a gaya masa maza ta yi in zo gano eh a gaya masa to sai an ji to madalla madalla madalla ya gaishe shi yawa zai bin insha muna zuwa zai bin Allah da to ne gari ga na dace ma ne an yan bawo ba wannan aka ce da shi wani haɗa hannu mu je an ya ba yi ba wai mai gari wani na kiran mu wai da ni da kai ah, to nan gida nan san ma ni ina nan ah, yana kira ku to ni wannan nan ma ya fara ambata sai ce wasu ta zo daidai da ba zan samu damar zuwa <laughs> sai ƙarya ƙasa boka ya garanar mutuwarsa. To Allah ka kula, sannan ka ji. Kamar ya kula gida ma aka zo? Zan ɗan kewaya ban ɗaki. Ba ni tawari shi ne bakon ka nima ban ɗaki nake son zabi. Da Allah ka bari. Tunaka, do Allah ka taimaka haka je. Kamar ya wayan da aka tanje ni ne. Ka taimaka haka je. Ya ban taimaka na yau. Da abin da zai faɗa ya ga ma wakili da ne. Wannan ban butan nan na wannan. Ya azancin baka buta ne. Ina har ya mun ɗabin lahin lalle. ¿Cuándo? Assalamu alaikum. Ah, đến wanzan. Yalla kuwa. Ah, wanzan. Ah, sa. Eh, sa.

ka je ka kira uwa ka da wannan sunan kuma manya za ku daga haka ne kuna manya kuma ai ni da tsanta kan masa kaje tun da ka kawo magana nan ai kike kenan sai ka saurara ka ji abin da zai kafa shi kam assalamu alaikum alaikum salam ah. ka ta kore yawa ka ta kore ko ma daga ko kuma da anan ne laifi ne mai ka da ya gajiya ya gajiya lafiya kalau lafiya kalau ka fara yin galla kuma a ka malam ibro ya zo ya kawo korafin sanan gaba ya zo ya sanar da ni na'am kun je kun masa abin da bai dace ba kun sa ya sai da gonakinsa ya sai da gidansa duk wani abu nasa na gado ya hada ya sayar kun ce masa da wata mata baturiya wai zai aura ya je kuma shi ya je yanzu ya tara cewa babu wata baturiya aljana ma kuka tura masa gidansa aljana ce aljana suka aura mu wato yallaɓai yadda al'amura suka kasance eh. mu dai wannan baiwa Allah baturiya an walla don mai nika ai ka san ta wacce take bara a tasha eh, to mun don muna maganar za ta aure eh. kawai ibro shi kenan yana buɗe baki sai ta shi zai aure ta muka ce ma muka muka da shi ya je zance ta shi ba za shi ba suka dinga rigima da dabalo dabalo ina ina so ice a a ina ne shi yana so kwarai kwa kwarai kwa ko dabalon da za a kira shi yalla bai zai bada shi muka muka ya je ya ganta ma muka ce masa addini ya hana aure sai mutum ya sai ma'auri ya gama auri ya kana so ina so ba ai na ai ta na tayi abin adu kuma duk wanda ya taka ya keta shari'a ko ai dole da ya gaba daidai ba amma haka ne <laughs> ka gani da yazo kai kada ya bi aji <laughs> kenan wato gaskiya ce haka dai haka aka yi tabbas haka aka yi yalla bai dinga su ga jama'a da ka ta kori bai yi da shi ba ije je gabayar Allah nan sai yake a shi ya yarda komai a gama shi in ta gani za ta ce ta fasa shi fa da yalla bai ka san ai yara ne suke kiranta saboda larura suke ce mata baturiya irin tsokanan nan mm. to shi kuma da jan baturiya in banda kiranki irin na na bakar fata to shi ko nawa zai kashe sai ya auri baturiya yace naka hakika kan irin wannan tsokanar da yara suke mata mahaifinta nan ya zo ya zo ya kawo ka hedi a kan irin wani abin nan kuma na kirawo iyayen ziyarar nan manta kwallon nan na ja musu kunne tura sai kwaye eh, da suke abin nan to amma malam ibro da abin haka ya kasance an dai daura auren ayi wanzan ko an daura aure ba nan abin da za yi ki kibro abin da za yi na ai hakura za ka kaje ka zauna da matarsa ba wannan gaskiya ne ai wallahi ba zan zauna Allah ya ma yalla zai ai dan zauna da wannan ba gwara ta ba to to to to ba kai ne da kai ibro ina zuwa ku saurara kawai ku saurara barin garin shi yafi mu saurara mu malam ibro sarkin kake ga dali akwai mu ya ma bar gari ku saurara mu naka akwai wanda yake yana so daga farko ka ce a'a kai nan baka yadda ba juyin duniya kai ne kake ta kuma mutumin ne ya ga girman ka da mutuncin kai haƙura ita shi kenan ya haƙura kai ka kai nema kuma aka ce ka je ka ga matan nan ka ce ba za ka je ka ganta ba kai ka yadda duk abin da aka yi da yawunka aka yi ka yadda kurin aje a gama komai to kuma yanzu an yi jama'a sun taru an shaida ka tura waliyanka an je da sadaki an daura aure sauran cikon kudi ma da yanzu ka dawo daga baya ka kai baka san wannan magana ba ai san banza ne ah, na kwandala shi da ne wannan ai san banza ne ka je ka zauna da ka kullum ina da bayani amma an haka ne yanzu in Allah da ko ban hadi zan sai an farke an zazzage na gani na ga dahir san ai ka san nake nufi anan ai bari ka siya a sama ibro cinikin bari a sama kenan ranka ya dade ka ta kore akwai akwai dan bayani da nake da shi akwai ragowar kuɗi na dama da yace in juya masa ta harkar wannan mai man eh. saboda haka sai ya bani kuɗi na to mala ibro wannan ka shigar da kara ke kusan da je sayan baki ice ba sai ba sai ya je ba eh. mu mu je mu sayi masa bakin to ce ibada eh, kudin da za a sai abin sayan baki ice a a irin abin eh, ba shi da kudi na al'ada eh yace ba shi da kudi amma irin ta masa jaka uku to mala ibro a yalla bai hada sayan karas kawai zai kai baturiya kai ya tashi ne yalla bai ne ya ka tashi na yalla bai ka ba sarki abin nan kenan ba wani gade ibro ka nemo ne me ha あっ